What can you tell this chamber on the issue of bailout? What is the policy on the custom uh, duty regime as it affects agricultural imports? Yes, let me say, answer these questions. Thank you, yeah. Your Excellency. Yadda Madam Kemi Adeoshun ta rika amsa tambayoyi kenan a lokacin da ta gurfana a gaban Majalisar Dattawa. Kemi Adeoshun ta bayyana wa majalisar cewa tuni har an fara sakin kuɗaɗe domin yi wa 'yan ƙasa ayyuka kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari ya alkawalta a lokacin da yake karkaɗa ƙasar yana neman ƙuri'un 'yan Najeriya. Sanata Aliyu Malam Wakili yana cikin 'ya'yan majalisar dattawa da suka karɓi bakoncin ministan kuɗi Madam Kemi Adeoshun. Wannan gayyata da muka yi mata tattawo ta gaya mana menene ake ciki za mu ci gaba da yi don mu san menene eh, matakai da za mu ɗauka wajen tabbatar da aiwatar da wannan kasafin kuɗi ko in aka samu wani gibi mu gaya za a yi gyara ta tabbatar mana cewa bi izin ta'ala duk da rashin kuɗi da giɓi da aka samu da yake shigawa baitul mali kasafin kuɗin nan yana kan turba wanda insha Allahu a ƙarshe za a cimma nasara saboda ta nuna mana cewa wannan gwamnati da ta taho ta samu bashi a ƙasa musamman na wajen biyan ma'aikata sama da biliyan 169 kuma gwamnati ta yi kokari ta rage wannan kuma sun nuna mana cewa duk da akwai karancin kudin shiga an ba da sama da biliyan 244 kan manya-manyan ayyuka na raya ƙasa wato wannan hanyoyi da sauransu haka kuma nan ba da daɗewa ba da kwana kaɗan ma za a ƙara sake biliyan saba'in don a tabbatar cewa wannan manya-manyan ayyuka sun an so masu yadda za a samu aiki matasa za a samu aikin yi su 'yan kasuwa za a samu abin sayarwa su masu sana'a wato wanda in kamar kai magini ne ko mai sayar da kayan gine sauransu za ka samu inda za ka rufe asiri da sauransu haka kuma akwai wannan abu da kullum yake tsole mutane ido da ake kira constituency project an tattauna da ita in kika tuna shi sakataren gwamnati tare ya ce babu tabbas wannan constituency project na wannan kasafin kuɗi za a aiwatar ita ta tabbatar mana cewa ai wannan kasafin kuɗi yana cikin doka na kasafin kuɗi na bana saboda haka babu wani wanda zai ce ba za a aiwatar ba ministan kuɗi kemi adeoshun ta tabbatar wa majalisar dattawa cewa tattalin arzikin ƙasar yana da ƙarfi saboda haka zai farfado kafin ƙarshen wannan shekara da muke ciki madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya